وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير ya ku mutane duk abin da ya same ku na masifa a kanku ko a cikin dukiyarku to sakamakon ayyukan da kuke aikatawa ne na sabon Allah kuma Allah yana yafe ma da yawa daga cikinsu baya kama ku da su